shine muke cewa menene hukuncin sana'ar fim halal ne ko ba halal bane ba halal bane haramun ne an ji cewa haramun ne to daga nan ne damu matsa gaba kaɗan mu ga menene hukuncin wadda kuma ya ce halal ne yanzu babu laifi in karanta muku a fatawa daga cikin fatoyin malamai na zamani waɗanda suka riski harkar sinima kun san a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai tabi'i tabi'i tabi'i da sauransu ba san abin da ake ce masa fim ba lokacin ba a kirkiro shi ba ko ba ku gane ba ne da haka nan waɗanda za su ba da fatawa akan hukuncin fim su ne malaman da suka riske shi wato a zamaninsu akwai shi an gane wannan to irin waɗannan malamai da za su ba da fatawa a kan fim wadda ga shi zamanin wanzu Allah ba a yi shi ba ba a san shi ba da me da su dogar wajen ba da fatawarsu su malaman ijtihadi ta hanyar karanta ƙura'ani hadithi. ijtihadi ta hanyar mai karanta Kur'ani. hadithi to bari ku ji abin da Sheikh Salihu usaimin da Sheikh bin Baz daga cikin manya-manyan malaman Saudi Arabia wanda suke amsa fatawa wadda waɗannan sun riski sun riski sinima wai bi mana a zamaninsu fim ya fita ana yinsa ga tambayan ma da aka yi musu ma hukumu الذهاب إلى دور sinima. menene hukuncin shiga gidan sinima ba ma yin ba shiga tukuna ka kalla fim kenan eh? menene hukuncin sa aljawab amsa Alhamdu lillah dukkan godiya tabbata ma Allah salatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace faqad sabaqa ya riga ya gabata ya rigaya bayanu anna durar sinima shiga gidaje na fim bilwada ilhali da irin halinsa da yake ciki a wannan lokaci wato bi ma'ana yadda ake kallon fim a wannan lokaci a wannan zamani yadda ake kallonsa yadda ake aiwatar da shi ya ce la ya juzu le musulmin wala li muslimatin irtiyaduha bai halatta ma namiji musulmi ba da mace musulma shigansa kunji suka ce halin nan da ake sinima a yanzu yadda ya bullo aka ganshi in dai a wannan halin ne to bai halatta wa musulmi namiji ko musulma mace ya kalla ba ko ya shiga gidan da ake kalla ba kunji fatawanwa Sheikh Salih Uthaymin da shi da wa Benibas Benibas yace wa zalika fil fatwa raqam yace wani yana cikin fatawa da suka bayar ta dubu sittin da biyu da ɗari tara da hamsin da takwas nomban bi kenan fatawan da suka bayar a fatawan da ake aikawa a saudiya ake amsawa suka ce wa kazalika al-aflam al-mu'asara suka ce waɗannan filafilai na zamani la ya yakadu ko la takadu eh la yakadu yaslimu ya shay'un min al-muharramat ce ko kusa ba da a samu fim guda ɗaya tak da ya kubuta daga abubuwa na haram a cikinsa ba kun ji suka faɗa suka ce ko kusa ba za ta samu wani fim guda ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa da ya kukuta da wani abu na haramun wadda shari'a ta haramta suka ce ba za a taɓa samu ba kun ji dalilin hukuncin na haramta shi suka ce ko kusa ma la ya kadu yaslimu shay'un minha min al-muharramat ba zai yi ko kusa ba dai yiwu ba a samu wani sinima wani fim da aka shirya a ce a cikinsa ba abin da ya saba ma shari'a ko babu abu na haramun ko ba ku gane ba ne ya ce kalmausuti kalmausuki kaman kiɗa music kaman kiɗa music kaɗe-kaɗe kun ji? menene hukuncin kira shari'a musulunci haramun da hadisin manzon Allah da hadisin manzon Allah yana cikin alamun tashin kiyama ma yawan kaɗe-kaɗe da yawan shan giya da yawan zina da yawan fitan mata tsirara duk alamu ne na menene alamatin sa'a alamun tashin kiyama yayi kusa kun ji abin da suke faɗa dalilinsu na haramta su sinima eh Ya yace waqtilatir rijal bin nisa da kuma kamar haduwan mata da maza a fim din akwai fim din da ake kawai maza kawai ai fim din ma baya armashi in babu mata ƙarya nayi